This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fayya ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, 23 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi, shirin da kalle saƙo da lungu kan al'amuran da suka shafi mata. amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran. Hukumomin kiwon lafiya a Abirko sun kaddamar da wasu cibiyoyin gudanar da shirin kiwon lafiya na tafi da gidanka wanda ya sha suka tun lokacin da aka bullo da shi a shekarar 2019 kan rashin samun amfanin shirin. Coast tana cikin kasashen Afirka ta yamma kalilan da ke gudanar da shirin kiwon lafiya na gama gari. amma a cikin shekaru biyar mutane da suka shiga shirin ba su kai rabin al'ummar kasar ba shirin da ake kira cmu a harshen faransanci kuma a takaice an tsara shi ne domin daukar nauyin kiwon lafiyar kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar kasar wanda zai kai kudin sefa dubu daya ko kuma ya daidai da dala amurka dala daya da digo da sittin da biyar ko da yake yawancin waɗanda suka samu damar yin rajista a kan shirin sun ce akwai kurakurai ciki har da takardun magani da ake basu daga asibiti da ya kamata a basu magani daga baya amma ba a karba a kantin magani idan sun je ana buƙatar marasa lafiyan su biya da kuɗin aljihunsu wani bututun mai da china ta shirya wanda zai mai da ƙasar niger ta zama ƙasa mai fitar da man fetur na fuskantar barazana sakamakon matsalar tsaro a cikin gida da kuma takaddaman diplomasiya da makwabciyarta benin sakamakon juyin mulkin bara wanda ya hamarar da gwamnatin demokaradiyyar kasar ta afirka ta yamma bututun mai mai tsawon kilomita 1930 ya taso ne daga rijiyar mai na agadam da kasar china ta gina a niger zuwa tashar ruwan cotonou na kasar benin an tsara shi ne domin taimakawa kasar Nijar mai arzikin man fetur amma mara teku ta samu karuwan yawan mai da ake haƙowa kusan sau biyar ta hanyar yarjejeniyar dala miliyan 400 da aka kulla a watan Afrilu da kamfanin mai na kasar China. Sai dai yarjejeniyar ta fuskanci kalubaloli da dama ciki har da rashin jituwar diflomasiyya da Benin da ya kai ga rufe bututun mai a makon da ya gabata. har ila yau an kai wani hari a cikin gida a wannan mako na kungiyar 'yan tawayen patriotic liberation front wanda ta yi ikirarin kashe wani bangare na bututun man tare da yin barazanan kai wasu hare-hare idan ba a soke yarjejeniyar dala miliyan 400 da china ba kungiyar karkashin jagorancin sala mahmud tsohon madugun 'yan tawaye ta ɗauki makamai bayan juyin mulkin soji a nijar lamarin da ya ƙara yin barazana ga tsaro a ƙasar wanda tuni take fama da matsalar tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan tsaron isra'ila yoav galant yana kan hanyar sa zuwa birnin washington a yau lahadi domin tattauna mataki na gaba na yakin gaza da kuma ƙara ruruwan wani yaki akan iyakar ƙasar da lebanon inda musayar wuta da ƙungiyar hezbollah ta haifar da fargaban barkewar rikici hezbollah mai samun goyon bayan iran ta yi ta musayar wuta da isra'ila tun bayan barkewar yakin gaza sama da watanni takwas da suka gabata Ƙungiyar ta ce ba za ta fasa kai hare-hare ba har sai an tsagaita tauta a Gaza. A shirye muke ga dukkan mataki da za a ɗauka game da Gaza da Libanon da ma sauran wurare. Galant yana faɗa a wata sanarwa kafin ya tashi zuwa Washington, inda ya ce zai gana da takwaransa Lord Austin da kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. tun da fari a wannan watan yuni tuni hezbollah ta auna wasu garuruwan isra'ila da wasu wuraren soja da makaman roka da jirage marasa matuka bayan da wani harin isra'ila ya kashe wani babban kwamandan hezbollah a hali da ake ce kuma dubban mayaka daga kungiyoyi masu samun goyon bayan kasar iran a gabas da tsakiya sun yi damara su je libanon domin shiga kungiyar hezbollah a rikicinta da isra'ila idan rikicin ya rikide ya zama babban yaki a cewar jami'an kungiyoyin masu alaka da iran da masu sharhi kusan kowace rana ana musayar wuta a kan iyakar lebanon da arewacin isra'ila tun bayan da mayakan hamas masu rike da ikon zirin gaza suka kai wani mummunan hari a kudancin isra'ila a farkon watan oktoba wanda ya haifar da yaƙi a gaza lamarin na arewa ya ƙara rincaɓewa a wannan wata bayan da wani harin isra'ila ya kashe wani babban kwamandan hezbollah a kudancin lebanon hezbollah ta maida martani da rokoki da jirage marasa matuƙa da abubuwan fashewa a arewacin isra'ila jami'an gwamnatin isra'ila sun yi barazanar kai farmakin soji a ƙasar lebanon inda ya harba a cimma matsaya ba na kawar da ƙungiyar hezbollah daga iyaka Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe. Barku da alheri Grace Abdu a cikin shirin kallabi. Muna binciken iyayen da su ba su kula da yaransu musamman aikin da na yi shine bincike yayin da mutane sun kira idan mutum ya ji labari ko kuwa ya gani cewa akwai yaran da ba a kula da su ba ko wani dai da yana cin zarafin ya kallabin mu ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu loto ƙungiyoyin kwadago sukan shiga yajin aiki da nufin neman hukumomi su biya masu waɗansu buƙatu da suka jima suna nema. Na baya-bayan nan shine yajin aikin da manyan ƙungiyoyin kwadago a Najeriya suka kira da nufin neman ƙarin albashi da kuma rage kuɗin wuta bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. Za mu ji yadda yajin aikin ke shafar mata a cikin gida. Za mu kuma haska fitila kan shan miyagun kwayoyi da mata suka shiga a arewacin Najeriya. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ta shafa sama da shekaru 23 tana aikin da ya jibinci kula da lafiyar al'umma a nan Amurka. Za mu ji kowace ce da kuma yadda tsarin gudanar da aikin ya bambanta da yadda ake yi a mu na nahiyar Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ta kira a Najeriya da ya yi sanadin katsa wutar lantarki da dakatar da harkokin sufuri da dai sauran ayyuka da ma'aikata ke gudanarwa da nufin neman ƙarin albashi yana ci gaba da jan hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar. A hirarta da murya Amurka, barista amina umar ta bayyana yadda irin wannan yajin aikin zai iya yin tasiri ga mata hausa suke cewa wai in ana biki a gidan sukari ya ce in gani a ƙasa to mu abin da muke so da za mu da ƙungiyar kwadago za ta ci mu kuma ta aiki da shawaran mu mu dai mu ji yau an ce ƙungiyar kwadago ta tafi yajin aiki akan gwamnati hmm. ta sa dokar ta ɓaci ko kuma a ce misali ma'aikatan kano yau misali mu ji an ce sun tafi yajin aiki akan sai an gyara misali asibitin murtala inda mata suke haihuwa suke mutuwa mu ga kungiyar kwadago ta tafi yajin aiki akan a gyara kotuna ya zama na cewa kowace uwar gida da iyali za ta iya shiga ta kai korafinta a warware mata shi a cikin abin da bai wuce kwana ɗaya biyu ba mu ga cewa kungiyar kwadago yau sun tafi yajin aiki sun ce lallai sai gwamnati ta samar da ruwan sha mu ga yau a ce gwamnati kungiyar eh, kwadago sun tafi yajin aiki akan cewa tsadar abincin nan da ake fama da shi sun tafi yajin aiki sun ce sai gwamnati ta yi mai yiwuwa saboda ba na son ne magana a matsayina na lauya amma wannan 'yanci ne na 'yan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta sai ta samun musu da tsaro da kare mutuncinsu to mu a matsayinmu na matan gida in dai ana so a yi mu gane to a fito a tafi yajin aiki akan waɗannan abubuwa ga 'ya'yan macen a gidan yari ga 'ya'yanmu nan sun zama 'yan daba ko a kashe su ko su kashe ga ba mu da tsaro mu mata in muka fita akwai guraren da ba za mu iya shiga ba yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su 'yan wata ƙasa ce mai arziki to mu gaskiya akan irin wannan muke so mu ga kungiyar kwadago ta tafi yajin aiki kuma in ta tafi ɗin ko kaka mu ga canji a cikin gidan mu gani a ƙasa shine kadai za mu iya ganewa bari kuma mu koma kan batun shan miyagun kwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana ƙara ta'azzara tsakanin al'umma a arewacin Najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata. Domin nazarin wannan lamari shirin kallabi ya karɓi bakuncin Dr. Zara Yusuf 'yar fafatuka a damatur jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad ya kasai shugabar kungiyar da ke kula da tarbiyyar da matasa a jihar Kano waɗanda suka fara da bayyana munin lamarin. Ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tun ana yin ta kaman wasa yanzu gaskiya ya zama sai dai addu'a abin ya shige misali yadda kuke tunani idan za a ce yau da ana tunanin maza ne suke yi yanzu ko mata ne suke yi akwai matsala kenan tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai bada tarbiyya ya za a yi wanda yake bada tarbiyya yanzu kuma ya gurɓata tarbiyya ta ina za a samu al'umman da ake nema da ake cewa yara manyan gobe ta ina za a same su mun bar su a baya saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa ko kuma ya ma zama mana masifa kuma idan ba mu tashi tsaye a kan shi ba wallahi za a taba haifan 'ya'ya marasa ido ne saboda ke kina gyara a nan kina tufka a nan ana warware miki a can gurin mm. duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye to akwai matsala me yasa kike shaye-shaye ba za mu san kuma dalili ba sai an bincika saboda idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a nan gurin saboda sai ki mamaki ta ina ma suke samun kayan shaye shaye. wata ma ba ta fita mata kulle ci amma sai ki ji kawaye an ka miki talla ko a gidan biki wani sa za ga an dan makale shi a jaka in an ga ke irin yan group ce mm. kina yi sai a miki sallama da shi mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye shaye ta ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damunta wani irin bakin ciki wani bakin ciki ne da zai damu mace da a ce ta kasa addu'a akwai abin da ya fi karfin Allah babu shi to amma sai kiga wai a ce in takaice miki ma wani wallahi wasu ma iyayensu su suke sayarwa a cikin gidajensu suka koyi shan irin waɗanda za ka zauna da su ka yi kesi saka da su su a kawo korafi tunda harka ce ta tarbiyya ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki sai ka ce wata in ta fara baki labari za ta ce kake bari ma mahaifiyarta ta ji mahaifiyar ce ma mai siyarwa akwai waɗanda ke cewa talauci ya sake sa mata shiga wannan harka gadan-gadan kina ganin da gaskiya a nan su dai da suka ce talauci amma ni ban ga eh, mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba abin da zai kashe ka abin da zai canja maka rayuwa ko ka zama mahaukaci ka zama baka da amfani a duniya shi talauci da ake magana ai babu na kasashe aka ce sai ka sashe hmm. idan har za ka yi sana'a ban yi tsaman wannan ce sana'a da za ta sa wai ka yi wani arziki ba kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idan su za su tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu siyarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kilta samu hmm. shine suke amfani da shi in na gaya miki irin kuɗin roban maganin da ake ce yake da suna abinda suke shaye-shaye ko kwanaki an kama wasu robobi na magunguna ba dai rike sunansu ba irin wai kowace roba ɗaya dubu bakwai a wannan yanayi na rashin kuɗi wallahi wai dubu bakwai kuma mata ne suke sha don wanda ma ya kamun da evidence da komai cewa ya yi ai wata ya bi ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga sunan a gurin suna layi layi suna siya. Dr. Zara barin zo gare ki kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shiyar da za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugunai ko hmm. na matsugunai na yan gudun hijira da yawa. Yaya kike samun labarin amfani da kwayoyi ko da likita ya bada izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu. kamar yadda kika yi magana zan ɗora ne daga inda ita malama aisha ta yi magana da dai muna gani muna ji ana cewa a kano mata suna shaye-shaye so hakan nan muna gani muna ji to wannan wani irin abu ne so zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na boko haram da suka hadu mutane sun zo sun gaggarwaye da mutanen ƙauye da mutane 'yan birni sun hadu so wannan ya sa akwai wasu 'ya'yan da suka taso ba su da wanda yake musu yawa ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi kuma ya zamanto ana samun group na mutane so wa'annan an ce za a sa su a fannin Ah, wannan rashin tsaro nan ne jawo wasu amma ya zo ya zamanto abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un saboda mata ne waɗanda suke ba su da matsalan komai mazajen su ma masu kuɗi ne mata ne waɗanda irin su anti anti masu zama a gidan na wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aiki ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun kamar can ne na network ne eh. na mata wanda duk ko a ina suke sun ga kansu sun sani so akwai ranar da muna tafiya a cikin mota mun zo irin da ba na cikin gari haka kawai sai muna tafiya da wani colleague ina za mu je irin kin san alluran dabbobi muna yi da sassafe ne because mm. ah, ni likitan dabba ce to mm. da yawanci za mu yi ah, abubuwan treatment na dabba da safe muna tafiya sai muka ga an jefar da goron magani hakan nan sai colleague ina ɗaya ce kin ga abin da aka jefar na ce eh ce to wallahi kwaya ne wannan ne syrup ne muna sai muka yi roshin muna wuce sai muka ga mata ne wanda mun sani kuma mun san su ko mutane wanda ana ganin su kamilallu mutane mata ne wanda suna da ƴaƴan su wa'inda ana ganin kamar su ana ganin su da kima a cikin al'umma kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiyya so gaskiya wannan abin kamar yadda aka faɗa wai sai a ce wai mata suna sha saboda wasu manta damuwansu so zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi tunda kungiya na yana yana da hmm. yana da wanda wannan daman mm. so abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye quite sure ba karya ba ne akwai waɗanda damuwa kin san al'ummanmu na arewa mun tashi da wani tarbiya na cewa ba a yadda mace ta fidda muryanta ta faɗi matsalolinta ba mm. so dole sai dai ta taune shi ita kaɗai ta cinye shi a zuciyanta ko kuwa ta yi haƙuri ta zauna da halin da take ciki so wannan ya sa yanzu da yake mutane kansu ya waye sai aka samu ɓata gari a cikinmu waɗanda suke amfani da wannan daman mace za ta zo kamar ta yadda da ke za ta zo ta gaya miki matsalanta ga abin da yake damunta kuma miji yana kokari ya ci zarafin ta ba tare da ta je ta faɗa ba za a ce ki zauna saboda 'ya'yanki da sauransu za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sa ta dole su zauna gidan aure to the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin wa'annan mutanen za su bata option to tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wayano din kika sha wannan abubuwan zaki daina tunani zai dauke miki tunani so kin ga wannan wannan shine wannan hujja wanda a wuri na shi ma ba hujja bane amma wannan shine za a ce contributing factor kamar shine abin da ya jawo eh, mata suke yi ba wai talauci din da ake cewa babu ai talaka ba zai iya ma sayan wannan magani yana da Aisha ta ce wajen dubu bakwai ko da daya mutum da yake da dubu bakwai na sayan magani zai je sayi abinci ne ba magani zai sha ba so wayanda ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkar tattalin arziki su suka fi shan abin amma ya zama masifa ne kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta shafe sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin daɗi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence da ke aiki a ciki da wajen Najeriya. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Sunana Helen Bako ni Batangaliya ce daga kauye da ake kira Banganje. na girma a wannan wuri na je makaranta a da farko dai na je wtc mai degree. da na gama na zo na yi koyaswa da local government a lokacin ana kira tangale local government na shekara biyu daga wurin na tafi a seminary a jos na yi shekaru uku na samu diploma a wajen da na gama seminary jos na koma na yi koyaswa a kufayi kusan shekara biyu daga kufayi kuma wata kufayi a biliri kenan na yi koyaswa a, a bible college a wurin to daga wuri na nemi zuwa makaranta a nan a america na zo na karasa degree course ina a columbia bible college a south carolina kenan To da na gama degree course na uh, Columbia Bible College na zana samu cin gaba da makaranta a Portland, Oregon inda na zana yi master's program dina a uh, counseling. actually na yi uh, majors guda biyu, ɗaya counseling ɗayan kuma intercultural studies. To yayin da na gama makaranta a Portland na na samu kamin da in gama an tura ni internship a nan california na zo na yi watanni guda tara ina internship wato makarantar ta ce da ni ya kamata in zo in yi aiki a nan a california na yi aiki da wani kungiya wato kungiyar da ana kira social services to da na gama watanni tara din nan sai <laughs> na tarar da california wuri ne wanda kaman a gida nike yanayin weather ɗinsu. Eh. Da na tarar da wurin zama a California ya dace mini to na yi zama na ci gaba da zama a nan California har lokacin da zana zo na samu aiki da um, local government wato kaman um, county na Los Angeles kenan. To na samu aikin tun da training ɗina a makaranta kamar yadda na faɗa na yi counseling ne na na samu aikin social worker to mm. na yi aiki da gwamnatin los angeles county mm, na shekaru los angeles los angeles mm. na zo na yi kusan shekaru ashirin da uku na aiki a wurin kamin na zo na yi retiring kenan daga aiki da los angeles to wannan irin aikin da kuke yi da ya jibinci kula da jin daɗin mutanen nan ainihin menene kuke yi to um, aikin da musamman fannin da na zo na yi aiki a uh, uh, uh, aiki a los angeles wato social services muna binciken wayanda iyayen da ba su kula da yaransu kuma wayanda suna uh, cin zarafin 'ya'ya to musamman aikin da na yi shine bincike yayin da mutane sun kira you know, kaman a nan akwai doka idan mutum ya ji labari ko ko ya gani cewa akwai yaran da ba a kula da su ba akwai yaran da kuma iyaye ko ba iyaye kawai ba ko sun ji ko dangi ko wani dai da yana cin zarafin yara sukan kira muna da um, hotline wato musamman telefon da aka kafa domin kowane mutum ko kai waye ne ba lalle ka kira sunanka ba za ka iya kira ka, ba da rahoto cewa a gida kaza an lura ko iyaye gashi ana ma yara a duka wanda bai kamata ba gashi an ba a kula da yara ko kuwa iyaye sun bar yara a gida ba wanda yana kula da su to idan mun an samu irin wannan kira akan aike mu wato mu social workers wayanda suke bincike investigators kenan mm. to shekaru na ashirin da uku dinnan na yi aikin investigation to yayin da an aike mu gidan za mu je mu duba mu yi magana da yara wani lokaci mukan tafi makaranta maimakon zuwa gida idan mutanen sun ba mu labarin cewa ga makarantar da yara ke zuwa to a wurin za mu je mu yi bincike a wurin a makaranta mu tambayi yara abin da ke faruwa a gida so abin da na yi in na yi yara in ji menene ainihin abin da ke faruwa a gida idan mun tarar da gaske ne abin da aka kira an gaya mana cewa ana cin zarafin yara ana dukan yara wanda bai kamata ba kuma ko kuwa ba a kula da yara ko kuwa wani ya ya yi lalata da yarinya ko da yaro a gida to in mun bincika wannan lokacin da zan je bincike ni kan tafi da 'yan sanda domin kin san iyaye ba su kan ji daɗi <laughs> kamar ko wani yana nan zanne a gidan shi kawai ka ga mutum ya zo ya buga kofa an ce mm. maka an zo bincike an zo bincike mm. cewa an ji labari ka ci zarafin yaro ko kuwa ka duki yaro ko kuwa an um, an yi abusing yaro an yi lalata da yaro yawancin lokaci iyaye sukan yi fushi har ma idan ba mai da hankali ba a cikin aiki da muke yi akwai uh, social workers ma'aikatan da suka aka ji musu rauni wayansu ma har akan kashe su mm. shi yasa mukan tafi da 'yan sanda lokacin da mun je bincike domin 'yan sanda suna nan su yi kokari idan akwai wani abin da zai faru a wannan lokaci bayan da na gama bincike idan na tarar cewa lallai abin da aka rahoton da muka ji gaskiya ne to mukan yi magana da iyaye idan iyaye sun zo sun gaya mana ga dalilin da yasa kamar eh, misali a ce an kira ni an ce an ci zarafin wata yarinya ko kuwa an yi lalata da ita a gida in na tarar yarinya ta gaya mini haka da gaskiya ka yi an mutumin da yana cikin gida mu ce kamar a ce wani dangi ne ba iyayen ba so muka yi magana da iyayen mu gaya musu wani lokaci su iyaye ba su sani ba abin da ke faruwa don yara ba su iya faɗi yawancin lokaci in ka ga mutum ya lalata da yaro akan sukan gaya ma yara kar ku faɗa ga abin da zai faru da iyayenku mm. to a wannan lokaci idan mun na yi bayyana ma iyaye ga shi fa ga abin da yara su ku ta gaya mun um, idan su masu ganewa ne sun zo sun tara lalle abin da ya faru da yarsu you gaskiya ba daidai ba to a wannan lokaci tunda akwai 'yan sanda idan mutum yana nan akan kama mutum ya kai su kurkuku idan iyaye sun supportin wato sun goyi bayan abin da 'yarsu ta faɗa to abin da mukan yi ba za mu ɗauki eh, yaran daga gidan ba mukan bar su a wurin iyaye muka yi kokari mu taimaki iyaye a kai yaro asibiti a gwada ta a kuma taimaki um, yarinyar da ne counseling mm, da shawarwari um, shawarwari a kai ta wurin da za a bata shawarwari kuma a taimaki iyaye domin wannan um, idan iyaye sun tarar cewa ga abin da ya faru da yansu wani lokaci yakan dame su sosai so mukan taimaki iyayen to wani abin da uh, nukan yi shine dole in rubuta rahoto wanda zan uh, kai ma alkali a kotu domin in kama uh, kamar wannan mutum da ya yi lalata da yarinya akan kai su kurkuku ne to dole rubuta rahoto faɗa ma alkali ga abin da ya faru ga shi dalilin da ya sa muka shiga wannan gida domin ba mu da iko mu shiga cikin gida in ba dai mun ji labari akwai mm. in ba dai mu samu labari ba mm. to a wurin ne su alkalai su ne za su ɗauki magana su ci gaba da magana. Akwai lokutan da kukan sami rahotanni irin haka in kuka bincika ku gaba ba gaskiya ba ne? Sosai ma. <laughs> Sosai ma akwai lokacin da um, <laughs> aka kira ne wai wata mace ta dukiyarta. yarinyar da ta je makaranta wato wata uh, matasa ne uh, like teenager. Irin kangararrun nan. E-, exactly. ta aje ta faɗa makaranta cewa ai mamanta ta yi mata duka tana jin tsoron komawa gida mm. shikenan sai aka kira ni na je makaranta na je na ma yarinyar magana ta gaya mini wai haka ya faru shikenan na tafi gida don in je in samu maman yi mata magana abinda na je na tara shi ne shine yarinyar nan ta saci su goal din mamanta mm. na kusan dubu uku mm. ta je ta yi ko yaya ta yi ne so dole mamanta ji haushin mana mm. maman ta buge ta To kuma inda maman ta bake ta bata bar wani marks a jikinta ba eh, bata bar tabo bata ji mata ciwo ba sam iya bata samu tabo ba kuma wannan kin ganin shi yasa yawancin mutane suka yi tunani cewa mu social workers muna hana iyaye horon yara a'a ba haka bane mu mukan so iyaye su yi horo akan ka'ida To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta haɗa shirin Fiona mainan Dudu da ma mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.